nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. التراب صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, ta, aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafe da shirin nan na kokon san. Daga nan mu gabatar da shirin nan na mulek a Iran sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau. wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke ɗauke da su a zangon shirinmu na wannan safiya da fatan masu saurari za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma kafin aji abin da na ambata sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya ito da farko ga muhimman kanunsu. su shugaban kasar iran masud pezeshkian ya ce kasarsa ba ta neman yaƙi da kowace ƙasa a duniya mutanen ƙasar algeria sun yi kira da rufe ofishin jikadancin ƙasar amurka a ƙasar su saboda yaƙin zirin gaza kasar china ta ƙara harajin fito da kashi 34 cikin 100 akan kayayyakin ƙasar amurka yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar iran mas'ud pezeshkian ya ce iran ɗin ba ta neman yaƙi da kowace ƙasa a duniya amma kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare kanta saboda tana da kayayyaki da kuma kyakkyawan shiri na hakan da yake magana ta wayar tarho a tattaunawar da suka yi da yarima mai jiran gado na kasar saudiya muhammad bin salman shugaba pezeshkian ya ce jamhuriyar musulunci ta iran a shirye take ta shiga yin shawarwari domin warware matsaloli bisa maslaha da kuma mutunta juna inda ya kara da cewa ba mu neman yaƙi da kowace ƙasa amma kuma ba mu da wani shakku wajen kare kanmu shugaban ƙasar ta iran masoud pezeshkian ya mika sakon taya murna ga yirma mijiran gado na ƙasar saudiya da kuma sarkin ƙasar akan murnan irin ƙaramar sallah ya ce ƙasashen musulmi ta hanyar dogaro da kansu za su iya ƙarfafa haɗin kai a tsakaninsu kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro da ci gaba a dukkanin matakai shugaban ya kara da cewa idan musulmi suka haɗa ƙarfi da karfe za su iya hana zalunci da kuma laifukan da ake yi wa ƙasashen musulmi waɗanda suka haɗa da falasɗinu da kuma al'ummar gaza shugaban ya kara da cewa ina da tabbaci akan cewa ƙasashen musulmi ta hanyar yin aiki tare za su iya samar da tsaro da kuma wadata a yankin su ana sa ɓangaren yarima mai jiran gidan ƙasar saudiyya. muhammad bin salman ya ta shugaban ƙasar iran ɗin masaud pezeshkian murna ta idin karamar sallah da kuma al'ummar ƙasar iran baki ɗaya inda bin jin daɗinsa kan kiran na shugaban ƙasar iran da ya yi a kan haɗin kan ƙasashen musulmi sannan kuma ya bayyana fatan ganin cewa an ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin iran da saudiyya wanda kuma hakan zai iya samar da gagarumin ci gaba mai ma'ana da kwanciyar hankali da tsaro da ci gaba a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya. mutanen ƙasar algeria sun gudanar da wata gagarumar zanga-zanga da kuma gangami domin nuna rashin amincewarsu da ci gaba da kasancewar ofishin jakadancin ƙasar amurka a ƙasarsu da kuma yin allah wadda da laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a kan al'ummar yankin zirin gaza kamar da ƙungiyar movement of society for peace ta ƙasar algeria ta kira domin da 'yan ƙasar sun fito domin nuna goyon bayansu ga al'ummar palestino a gaban hedikwatar jam'iyyar wadda take unguwar almuradiyya a babban birnin ƙasar ta algeria algiers sai dai kuma hukumomin algeria din sun kewaye masu zanga-zangar domin hana faɗaɗar wannan zanga-zanga zuwa sauran wurare da jama'a suke taruwa masu zanga-zangar dai sun yi tare da take na nuna rashin amincewa wasu da kisan kiyashi da isra'ila take yi a gaza inda suke allah wadai da saka al'ummar yankin zirin gazan a cikin yunwa da kuma ci gaba da aiwatar da kashe-kashe da isra'ilan take yi da nufin tilastawa al'ummar kawar cewa gidajensu da kuma yankunansu masu zanga-zangar sun kuma yi kira da rufe ofishin jakadancin ƙasar amurka wanda yake ƙasar algeria saboda rawar da amurkan take takawa wajen marawa isra'ila baya a kisan kiyashin da take yi a gazan an kashe wani kusa na kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas hassan farhat wanda aka fi saninsa da abu yasir wanda aka kashe shi da wasu mutane guda biyu dukkaninsu iyalan gidansa a wani hari da isra'ila ta kai a kudancin kasar labanan a safiyar jiya juma'a a cewar tashar talabijin ta almayadin gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta kai wani hari ta sama wanda ta yi amfani da jiragen yaƙi a yankin saida wanda yake kudancin kasar ta labanan da kuma harin ya kashe babban kusa na ƙungiyar hamas hassan farhat da wasu mutane guda biyu a cewar rahoton sojojin mamaya na haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hari a yankin naƙura da kuma naftiya gami da saida dukkaninsu yankuna ne da suke kudancin ƙasar labanan sannan kuma har-haren sun yi barna a kan yankunan shafin tashar rasha today ya bayar da rahoto wanda yake cewa bisa ƙididdiga ta farko da aka yi hassan farhat wanda aka fi saninsa da abu yasir shugaba kuma kusa a ƙungiyar hamas da kuma ɗansa da ɗiyarsa dukkanin su sun yi shahada a wannan hari wanda jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kaddamar a yankin na saida kawo yanzu dai haramtaccen ƙasar isra'ila tana ci gaba da yin amfani da jirage marasa matuƙa da ma jiragen yaƙi wajen keta yarjejeniyar da aka kullata dakatar da buɗe wuta a ƙasar labanan sannan kuma ƙungiyar hamas ba ta fitar da wata sanarwa a hukumance game da lamarin ba amma dai bangaren soja na kungiyar hamas din ya fitar da sanarwa wadda take cewa kashe mutane irin su farhat ba zai hana kungiyar da kuma da dakaranta ci gaba da gudanar da ayyukan su domin neman yanci ba wanda kuma kan tafarkin yanci ne suka shahada dangane da haka ne ma'aikatar lafiya ta kasar labanan din ta sanar da a cikin wata sanarwa wadda ta fitar da ke cewa akalla mutane uku ne da aka tabbatar da sarar kansu da kuma wasu waɗanda suka jikata sakamakon wannan hari da jiragen yakin isra'ila su damar a kudancin labanan da jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran cibiyar da ke sa ido a kan tsatsar ra'ayi wadda take ƙarƙashin cibiyar ilimi ta azahar ta masar ta fitar da wata sanarwa wadda ta yi kira da aka mai firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a matsayin mai laifin yaƙi Shafin Soberit ya bar da rahoto wanda yake cewa cibiyar yaƙi da tsatsauwar ayin ta al'azahar ta yi Allah wade da tarbar da ƙasar Hungary ta yi wa Firaministan Isra'ila wanda yake fuskantar sammaci na ƙasa da ƙasa daga kotun ICC. Sannan kuma ta sanar da cewa manufar wannan mataki shine tauye matsayin kotun da ƙasa da ƙasa da kuma keta huruminta. Sanarwar ta ce kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa alama ce ta tabbatar da adalci wato ta duniya wanda kuma dole ne kasashen duniya ɗin su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen mara mata baya domin hukunta masu laifukan yaƙi a duniya ƙungiyar ta bayyana cewa shawarwarin ƙasa da ƙasa da kuma hukunta waɗanda suka aikata laifukan yaƙi shine gishiƙin tabbatar da zaman lafiya da adalci kuma mutane suna da daidaito a gaban kotu babu wani wanda yake birbishin kotu sanarwar ta ƙara da cewa babu lokacin yin shiru domin hakan ya riga ya wuce sannan kuma abin da yake faruwa ba abu ne da za a zira ido a kansa ba domin kuwa hakan yana halasta sabbin laifukan yaƙi da ci gaba da keta dokoki na ƙasa da ƙasa sannan kuma ƙungiyar ta bayyana cewa za ta yi amfani da dukkanin hanyoyi domin ganin cewa an aiwatar da hukuncin kotun laifuka ta duniya akan firaministan isra'ilan ƙasar tana ta sanar da cewa ta shigar da ƙara a gaban ƙungiyar cinikayya ta duniya wato WTO akan matakin da Amurka ta ɗauka na ƙaƙaba harajin kwastam a kan abokan cinikayyar ta. A cikin wata sanarwar ta fitar, ma'aikatar cinikayya ta ƙasar China ta ce, harajin wanda Amurka ta ƙaƙaba ya yi matuƙar take halittattun dokoki da kuma haƙoƙi da kuma muradu na ƙasashe mambobi na ƙungiyar ta WTO. kuma matuƙar aka ci gaba da haka to tabbas wannan zai dagula ka'idoji da tsari na cinikayya a duniya wanda kuma lamari ne wanda zai cutar da tattalin arziki da cinikayya ta ƙasa da ƙasa bugu da ƙari akan haka hukumar harajin kwastam ta majalisa ta gudanarwa ta ƙasar china ta bayyana cewa tabbas ƙasar china za ta ƙara sanya haraji na fito wanda zai kai kashi 34 cikin 100 akan dukkanin kayayyakin da ake shigowa da su a cikin ƙasar daga ƙasar amurka wadda kuma hakan zai fara ne daga ranar goma ga wannan wata na afrilu da muke ciki to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran to madalla yanzu kuma sai sauran shirshen da muke dauke da su inda zan fara da sharhin bayan labarai To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙazamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi Allah wadda da karuwar hararen wanda ya zo ne kadan bayan da jiragen yakin Amurka da na Burtaniya suka kaddamar da hararen wuce gona da iri kan kasar Yemen inda suka kashe fararen hula da dama kungiyar Hukumar Farsinawa ta Hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin kasa da kasa da kuma hurumin kasar Yemen kungiyar Hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar Yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar Falastinu ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangin da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana'a ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma kungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnatin dama sun kuma tarar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta ɗauka a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahayuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa a kan ƙasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu ƙasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin da ɗaya har-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane 15 ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da shirgan yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula 15 ne suka yi shahada wasu kuma suka jikkata waɗanda akasarinsu na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin sanatorat social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan huzi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai har hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar, biyar ga watan Afrilu na shekara ta 2025. wanda ya daidai da bakwai ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilu na shekara ta 1794 aka zartar da hukuncin kisa a kan george danton ɗaya daga cikin shugabannin juyin juhali a ƙasar faransa an haifi danton a shekara ta tara. bayan ya kammala karatunsa na jami'a a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin kasar ta faransa a lokacin da sarkin kasar ta faransa louis na goma sha biyar yake a kan sarauta danton ya kasance yana da yawan gabatar da jawabai a gaban jama'a saboda haka a cikin ƙanƙanin lokaci ya sami karɓuwa da tasiri a wajen mutanen kasar ta faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taɓa tabbata a kasar faransa ba har sai an tumɓuke tsarin sarauta a ƙasar amma bayan nasarar juyin juhali wanda aka yi a faransa wani mai adawa da shi a cikin shugabannin juyin juhalin mai suna robert spear ya kashe shi a lahira bayan kashe danton robert spear ya kashe da dama daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa a cikin watanni hudu kafin daga bisani shi ma aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da wani bata lokaci ba. masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan na shekara ta 1956 sojin yahudawan sayuniya suka kawo ƙarshen lugudan wuta wanda suka yi wa falastinawa a yankin gaza tun a ranar 4 ga watan afrilun shekara ta 1956 ne yahudawan sayuniya suka fara ruwan wuta a kan mutanen yankin zirin gaza inda a cikin kwanaki biyu suka kashe mutane 56 sannan kuma suka rauna da wasu da dama babbar manufar yahudawan sahayuniya dai ita ce kara tabbatar da ikon su na mamaya kan dukkanin yankunan falasɗinawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankuna mafi muhimmanci a wurin haramtacce ƙasar isra'ila wanda kuma baya ga kasancewa a gabar ruwan tekun mediterranean a dai bangaren kuma yana akan iyaka da yankin sinai na ƙasar masar wani abu wanda yake da matuƙar ɗaura kai da ban mamaki shine da da manyan kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su ce uffan akan wanda lamari ba kamar yadda ba su yi ko da allah wadai ne da abinda isra'ila ta aikata na kisan kiyashi ba a rana irin ta yau biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan sahiyoniya sun kawo ƙarshen lugudan wuta wanda suka yi wa yankin ziran gaza bisa raɗin kansu masu saurare ko kun san cewa shekaru hudu da suka gabata rana irin ta yau biyar ga watan Afrilu na shekara ta 1585 aka yi wani mummunan kisan kiyashi wanda aka fi sani da kisan kiyashin Harlem wanda ya faru a birnin Harlem na kasar Holland wanda kuma shine cibiyar gugurmaya ta neman 'yancin kai a kasar. Wannan lamari dai ya faru ne bisa umarnin sarki Philip na biyu sarkin kasar Spain domin karfafa ikonsa a kan Netherlands. Spain ta yi kisan kiyashi a cikin kasar Netherlands wanda mafi muni a cikinsa shine kisan kiyashi na harlem a lokacin wannan kisan kiyashi dai masu fafutukar neman yanci na kasar holland kimanin dubu shida ne suka rasa rayukansu a ƙarshe dai a cikin shekara ta 1609 netherlands ta samu yanci daga mulkin mallaka na sarakunan spain masu saurare ko kun san cewa shekaru 660 da suka gabata a rana irin ta yau ibn bardis musulmi mawaki kuma masanin hadisi ya rasu an haife shi a garin falabak na kasar labana kuma bayan ya share fage a garinsu a bangaren karatu ya tafi birnin damascus na kasar syria inda ya karatu a gaban manyan malamai na wancan lokaci a birnin na damascus inda kuma ya amfana da ilimi mai yawa daga gare su baga ha kuma ya yi tafiye-tafiye zuwa wasu kasashen musulmi da dama domin fara da iliminsa a bangarori daban-daban kafin daga bisani kuma ya shiga harka koyarwa da bayar da ilimi da kuma rubuce-rubuce ben bardas wanda ya shahara a cikin malamai wajen tsoron allah da gudun duniya da kuma tsantseni da kuma kyawawan halaye ya rubuta littattafai masu tarin yawa ayyukansa dai waɗanda suka wanzu sun haɗa da rubutun littafin nan da ya yi na al'alam fi wafayatul al'alam masu saurare ko kun san cewa shekaru 437 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan Afrilu na shekara ta 1588 aka haifi Thomas Hobbes masanin falsafa na Ingila. Ya kammala karatu a jami'ar Oxford ta kasar Ingila sannan kuma ya yi karatu mai zurfi a fannin adabi. Hobbes yana kallon mutum a matsayin mai son kai kuma mai son iko wanda yake so ya mallaki wasu. Don haka ne ma ya yi imanin cewa ya kamata a kafa gwamnati mai ƙarfi a cikin al'umma domin tabbatar da tsaro da jin daɗin jama'a musamman ma dai marasa galihu a ra'ayin wannan masalin fasafa biyayyar mutane ga masu mulki umarni ne na ubangiji babban littafin da hobbes ya rubuta shine littafin nan na leviathan sannan kuma akwai sa da dama waɗanda ya rubuta daga bisani daga ciki akwai littafin kimiyyar siyasa su kuma littafin nan na philosophy of government da kuma wasu littafan da ya rubuta daga bisani thomas hobbes ya mutu a shekara ta 1679 leka iran Bismillahir Rahmanir Rahim. jama'a saurare assalamu alaikum Barka mu da sake saduwa a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da yanayin wuraren yawon shakatawa da bude ido da ake da su a nan kasar iran da kuma irin damammaki da ake da su a wannan bangaren da mata masu ware za su biyo mu sannu a hankali domin jin yadda shirin namu zai gudana wanda ke zuwa muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarya shirin. a gaskiya ƙasar iran ƙasa ce da ke da wuraren shakatawa da bude ido masu yawa da kyau da kuma kayatarwa da ke da tsohon tarihi wannan ya sa yake da kyau ma sauraronmu mu san kaɗan daga cikin wasu muhimman wurare guda goma da ake zuwa domin yawan bude ido ko kuma shakatawa daga cikin wurare masu ɗaukar hankali na ɗabi'a da ake da su a ƙasar iran akwai jirgin ruwa na siraf sai gada guda 33 da ƙauyen misra da wato turaku guda arba'in da dai makamantansu to da farko bari fara da tashar jirgin ruwa ta siraf ita dai wannan tasha tana cikin tsarki da garin kangan da ke lardin bushahar ne kuma ta fi shahara da suna ɗahiri garin siraf gari ne babba na kasuwanci da ke da yanayi mai tsananin zafi amma fa da iska mai kyau garin siraf ya shahara sosai a lokacin da kasuwancin silki yake ganiyarsa domin ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa amma iran baki ɗaya sai kuma gadar 33 sarki sha abbas shi ne sarki na farko da ya ba da umarnin gina gadar a birnin isfahan kuma an samu nasarar gina ta a hannun himmatullah vardikhan ita dai wannan gada ta 33 mutane na kiranta da suna julfa kafin daga bisani a kiranta da suna sha abbas har ila yau ana kiranta da suna chehel cheshme saboda tun a matakin farko akwai idanuwan ruwa guda arba'in a cikinta a zamanin da ana amfani da gadar wajen gudanar da wasu bukukuwa na al'ada da sauran muhimman tarurruka sai kuma birnin misra shi dai wannan gari yana ƙarƙashin ƙauyen kur da ke bank da ke lardin isfahan ne da ke tsakiyar garin damagan da na'ini garin misra ya samo asali ne albarkacin himma da ƙwazon wani mutum makiyayi mai suna yusuf wanda shi ne ya kafa wannan gari a da ana kiran wannan ƙauyen da suna gonar yusuf ko kuma rijiya mai zurfi rijiya mai zurfi ta samo asali ne sakamakon fari da aka yi a ƙauyen misra a wata shekara inda yusuf ya yi ƙoƙari wajen ganin ya haƙa rijiya mai zurfi domin samar da ruwan sha ga al'ummar ƙauyen wannan ya sa al'ummar ƙasar suka sanya wa ƙauyen suna yusuf saboda girmamawa gare shi har ila yau wannan garin ya samo asali ne a wani ƙaulin kuma an ƙara bayyana cewa wannan garin ya samo asali ne albarkacin mai sunan na asali wato annabi yusuf alaihi salam wanda aka jefa shi cikin rijiya a ƙasar masar a wancan zamanin shi ma sunansa yusuf kuma haka kuma ya haƙa rijiya don haka aka kiran wannan gari da suna yusuf sai kuma wuri na hudu da ake kira da suna chahel sutun wato turaku arba'in fada mai turaku arba'in kuma an gina ta ne a fili mai faɗin mita murabba'in dubu sittin da hudu kuma yana ɗaya daga cikin muhimman gine-gine masu daɗaɗɗen tarihi a birnin isfahan kuma an gina shi ne a zamanin daular sarki abbas na farko wanda tarihinsa yana komawa zuwa ga lokacin daular safawiya fada mai turaku arba'in tun asali tana turaku ashirin ne amma saboda yadda inuwar ta ke bayyana a farfajiyar ginin yasa aka kanta da suna fada mai turaku arba'in a ranar sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 1310 hijira shamsiya a wannan ranar ce aka yi ijisan wajen a matsayin ɗaya daga cikin wuraren tarihi na ƙasar. To bari mu ya da zango a lardin Loristan. da ke yammacin kasar Iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar Iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin Kohudash da ke marabar larduna uku na kasar Iran wato lardin Kermanshah, Ilam da kuma Lariston. da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar Iran. Ita dai mashigar Shirs da ke garin Kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin Khorram Abad, cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Verizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu yasa ake masa lakabi da grand canyon din kasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin kasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na kasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda. akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita 80 kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye shiryen mu. a shafin na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. a yau. Bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne daga dangane da abin da gwamnatin ƙasar amurka ta donald trump take kira executive order ko kuma dokoki na musamman daga fadar shugaban ƙasa wa'anda ƙarfinsu ya shafe ƙarfin dokokin kundin tsarin ƙasa tare da wa'annan dokoki daga fadar shugaban ƙasa hukuncin kotu kowace iri ce bai da tasiri shugaban ƙasa yana da ikon kafa irin waɗannan dokoki na musamman ne a lokacin da ƙasa ta shiga wani yanayi wanda kundin tsarin mulkin ƙasar ba zai iya magance matsalolin da suka taso a lokacin ba musamman idan suka shafi wato tsaron ƙasa ƙasar amurka wacce a baya take kiran kanta ƙasa mai 'yanci a duniya amma hali yanzu gwamnatin kasar amurka ƙarƙashin gwamnatin donald trump ta zama fagen fama ta yakar ɗaliban jami'o'in ƙasar masu goyon bayan falasɗina wanda hamshe ƙasar isra'ila tare da goyon bayan amurkan take kashewa ko kuma yi wa kisan kiyashi da kisan ƙare dangi a gaza da wasu yankuna a ƙasar falasɗinu da ta mamaye abinda ke faruwa a yankin gaza daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 na kisan mutane mafi yawan su mata da yara bai taɓa faruwa ba a wannan zamani a kuma gaban idon kowa a duniya shugaba donald trump na ƙasar amurka ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka zango na biyu a farkon wannan shekaran sannan ya sami cewa an fara yakin tufanul aksa a gaza a lokacin da ya ci zaɓe sai ya yi ƙoƙarin aka dakatar da buɗewa juna wuta na ɗan wani lokaci sannan bayan ya shiga fadar white house ko kuma fadar shugaban ƙasa sai ya ɗauko 'yan siyasa da attajiran yahudawa wa'anda suke tare da yahudawan sayoniya da kuma hamfikisar isra'ila ya kewaye kansa da su a nan ne ya sa hamfikisar isra'ila ta sabanta yakin tufanul aksa da nufin koran falasɗinawa kimanin miliyan biyu zuwa wasu kasashen laraba ko kuma kasashen musulmi da suka amince su karbe su buƙatar kawai ita ce wa falasɗinawa su bar wa yahudawan sayoniya gaza har ila yau a lokacin ne tare da taimakon ƙasar turkiya ƙasashen yamma suka kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na ƙasar syria suka ɗora ɗan ta'adda kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta Daesh a matsayin shugaban kasa. har ila yau a daidai wannan lokacin ne dai shugaba trump ya kafa wa'annan dokoki wa'anda ake kira executive orders don fada da ɗaliban jami'o'i da malamansu wa'anda suka maida jami'o'in nasu cibiyoyin goyon bayan falasɗinawa a amurka saboda haka ne dai wani ɗalibin jami'a mai fafutukan goyon bayan falasɗinawa ya shiga da ƙara a gaban wata kotu a amurka don faɗa da wa'annan dokoki wa'anda shugaban ƙasa donald trump yake kafawa don faɗa da ɗaliban jami'o'in ƙasar da malamansu masu goyon bayan al'ummar falasɗinu da ake zalunta a zirin gaza shi ɗalibin ma dai yana jin tsoron cewa wa'annan dokoki wa'anda shugaban ƙasa yake kafawa wata rana za su iso kansa jami'ar columbia da ke birnin new york na ƙasar amurka da ita ce jami'a ta farko wacce ta fara zaman dirshe a wani farfajiyar jami'ar bayan fara yakin tufanul aksa a gaza a shekara ta 2023 kafin shugaban trump ya shiga fadar white house dai tsohon shugaban kasa wato joe biden ya sa jami'an tsaro sun kama ɗalibai da malamansu da dama a jami'ar ta columbia inda aka gurfanar da wasu daga cikinsu a gaban kotu tare da tuhumar suna ƙin samawa wato yahudawan sayoniya a duniya wanda hakan laifi ne a ƙasar amurka daga cikin wa'anda wa'annan dokoki suka shafa akwai wani ɗalibi da ake kira momodu tal ɗalibi mai karatun digiri na uku wato phd a jami'ar ivy league na ƙasar ta amurka wanda ya bayyana a cikin shafinsa na x kan cewa yana ƙoƙarin ficewa da ƙasar amurka saboda barazanar korarsa daga ƙasar al'amarin goyon bayan falastinawa a jami'o'in amurka ya kai ga hatta ɗalibai wanda suke da takaddun zama 'yan ƙasa wato green card da kuma wa'anda suka daɗe ma suna zama a ƙasar suna fuskantar barazanar korarsu daga ƙasa ta amurka matuƙar sun ci gaba ko an kama su da laifin goyon bayan falasɗinawa da kuma ƙin yahudawan sayoniya muhammadu ɗan asalin ƙasar gambia ne ko kuma british gambia ya yi allah wadai da gwamnatin shugaba trump saboda wa'annan dokoki wa'anda suka yi watsi da muhimmanci da tasirin kotuna a ƙasar amurka tare da hujjar cewa wa'annan ɗaliban da malamansu barazana ne ga wato tsarin tafiyar da al'amuran harkokin wajen ƙasar amurka da kuma tsarinta da muradunta a ƙasashen waje shugaban trump ya kai ga rage dala amurka miliyan 400 rabon jami'ar columbia saboda tilastawa shugabannin jami'ar dirar mikiya akan ɗaliban jami'o'i wa'anda suke da ra'ayin koyon bayan falasinawa mamadu ya ce wa'anda suka zaɓi yin shiru a irin wannan lokacin ko da kuwa 'yan asalin ƙasar amurka ne to su kwana da sanin cewa nan ba da daɗewa ba za su fuskanci matsaloli da dama daga cikin wannan matsaloli hadda korarsu daga ƙasar da aka haife su ko kuma aka haifi iyayensu a cikinta ya ce waɗanda suka zaɓi yin shiru a gaban kisan ƙaren dangin da ake wa falasinawa gaza to su kwana da sanin cewa su ma ba su tsira ba don waɗannan hukumomi suna iya sauya komai a ƙasar ta amurka faɗin albarkacin baki zai zama mai fuska biyu idan ba yahude ne ko waɗanda suke tare da su ne suka yi haka to suna da dama yin haka amma mai goyon bayan falasɗinawa ko wani mutum da aka zalunta idan ya yi magana to ba faɗin albarkacin baki ba ne a wajensu laifi ne a irin waɗannan gwamnatoci don haka ya ce dole ne wa'annan su tashi tun lokaci bai ƙure masu ba don kawo ƙarshen mummunan hanyar da gwamnatin trump ta ɗauka don taƙaita 'yancin 'yan amurka wa'anda ta fara da 'yan jami'ar columbia da sauran jami'o'i waɗanda suke nuna rashin amincewarsu da abin da gwamnatin take yi na taimakawa hamsin ƙasar isra'ila da kisan kiyashi a gaza ya ce danne haƙƙin ɗalibai waɗanda suke goyon bayan falasɗinawa masomi ne ko kuma ƙofa ce ta shiga haƙoƙin amurkawa daban-daban nan gaba musamman wa'anda suke adawa da gwamnatin amurka kan tallafawa kasar isra'ila da take yi a yakin da take yi a gaza rahotanni sun bayyana cewa ya zuwa yanzu gwamnatin trump ta soke visa ko kuma takardun zama ɗan ƙasa na ɗaliban jami'o'i fiye da 300 saboda goyon bayan su ga falasɗinawa da kuma ƙin laifukan yaƙi da kisan kiyashin da haramci ƙasar isra'ila take yi a ƙasar falasɗinu musamman gaza an nakalto sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio wanda ya shahara da irin kusancinsa da ƙungiyar ipac ta yahudawan sayoni a amurka yana kare abinda gwamnatin trump take yi inda yake cewa muna da 'yanci kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da shi na fidda duk wanda muka ga dama daga ƙasarmu masana da dama sun bayyana cewa abinda gwamnatin amurka take yi a halin yanzu dangane da masu goyon bayan falasinawa a jami'o'in amurka ya mai da ita amurka ba kuma ƙasa ce wacce masu ƙwaƙwalwa wanda suka yi fice a fannonin ilimi daban-daban a duniya suke sha'awar zuwa ba saboda take haƙƙin ɗaliban jami'o'i da malamansu da gwamnatin take yi kuma wannan zai yaɗa ƙiyayya ga ƙasar ta amurka a cikin zukatan masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban a duniya sannan daga ƙarshe wannan zai mai da amurka baya a ci gaban ilimi sannan ya mai da ita baya a ci gaban tattalin arziki a ƙasashen duniya daraktan ƙungiyar american civil liberty union wato ben wiza ya yi wannan nazari dangane da abubuwan da ke faruwa a jami'o'in amurka yana cewa akwai wani abu wanda yake damuna kan abubuwan da ke faruwa a jami'o'in amurka a halin yanzu wato abin da ke faruwa saƙo ne ga dukkanin masu hazaƙa a duniya masu fatan gudanar da bincike a cikin 'yanci su kuma bayyana ra'ayinsu da suka gano masu zurfin tunani a duniya kan cewa a halin yanzu jami'o'in amurka ba kuma amintattun cibiyoyin ilimi ba ne kamar dai jami'o'in amurkan suna cewa a hali yanzu ba ma buƙatar ku a nan musamman idan sun saba wa mu ta goyon bayan wanda ba ma son so a duniya gaskiya ne kowace ƙasa a duniya tana da 'yancin soke visa da takaddun zama ɗan ƙasa ga duk wanda ta ga dama amma abin tambaya ita ce akwai ƙwaƙwaran dalilin yin hakan mafi yawan ɗalibai da kuma malaman jami'o'in amurka dai sun damu da yadda gwamnatin amurka ta shiga dumu-dumu cikin kisan kiyashin da harfi kasar isra'ila take yi a gaza da sauran yankunan kasar falastinu da aka mamaye amurka na gaba wajen samarwa harfi kasar isra'ila makamai da take kisan kiyashi da ba a taɓa ganin irinsa a wannan zamanin ba a wannan kisan kiyashin dai munafuncin amurka da kuma nuna fuskoki biyu a abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma kare haƙƙin mata da kuma kare haƙƙin yara da kuma kare haƙƙin faɗin albarkacin baki ya fito a fili a wannan karon don ya zuwa yanzu sojoji hamsin ƙasar isra'ila sun kashe fiye da falasɗinawa dubu hamsin a gaza kaɗai sannan mafi yawansu mata da yara ne wanda yake da wannan jinin a hannunsa ta yaya zai yi wa wani ko wata ƙasa magana dangane da wa'annan al'amura shekaru biyu da suka gabata gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin da kuma na ƙasashen yamma tare da dogaro da kare haƙƙin bil'adama sun goyi bayan bore mafi muni da aka yi a jimhuriyar musulunci ta iran dangane da cewa wai jumhuriyar musulunci ta iran ta kashe wata mata wacce ake kira masa amini saboda ta ƙi ta sanya hijabi musulunci mace guda ce ta mutu shi ma ana zargi ne don babu shaida a fili na cewa da gangan ne jami'an tsaro masu kula da hijabi a jumhuriyar musulunci ta iran suka haddasa mutuwar wannan matar mai suna masu amini amma gwamnatin amurka da kuma na kasashen yamma suka cika kunnen mutanen duniya kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana take haƙƙin bil'adama tana take haƙƙin mata tana hana mutane musamman mata 'yanci a ƙasar don haka ƙasa ce ta 'yan ta'adda wacce ba ta cancanci ta jagoranci jumhuriyar musulunci ta iran ba da haka kuma suka halatta wa kansu shigo da makamai cikin ƙasar iran don tallafawa masu bori su kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran amma a halin yanzu waɗannan ƙasashe su suke taimakawa hamdar isra'ila a kashe mutane dubu hamsin da sunan wai gwamnatin ƙasar ta isra'ila tana kare kanta ne daga wa'anda ba sa ɗauke da makami kama daga mata da yara da tsoffi da sauransu a ƙasar falastinu da aka mamaye sannan idan mutanen ƙasar amurka musamman ɗaliban jami'o da kuma malamansu suka tashi suka yi bore kan laifukan yakin da ƙasar isra'ila take aikatawa a gaza wannan kam ƙin yahudawa ne wa'anda suke kare kansu daga wa'anda ba sa ɗauke da makami fuska biyu ya fi wannan sannan wani abin lura a boren da ɗaliban jami'o'in amurka suke yi suna neman a tabbatar da dokokin amurka ne kuma ba su lalata kome a cikin gine-gine da kuma kayakin jami'o'in da suke zanga-zanga ba amma kuma a soke bizarsu a kuma kwace takardun zaman su 'yan ƙasa a kore su daga ƙasar fuska biyu ya fi wannan to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh